قال تعالى واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين ثم قال فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون سيأمنون هنا وسيبكون هناك وآخرون يبكون هنا ويأمنون هنالك وهكذا ذم الله تبارك وتعالى الذين لا يبكون في آيات الله فقال تعالى في سورة النجم أفمن هذا الحديث تضحكون أفمن هذا الحديث تضحك تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون قال ابن عباس أي أنتم لاهون مغنون فالصمود لغة حمير بمعنى, هل بمعنى اللهو والغناء وهكذا مدها الله تبارك وتعالى الصالحين بالبكاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم وفي آية أخرى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير البكاء حينما يري من آيات الله فإذا انكسف القمر بكى وإذا انكسفت الشمس بكى وإذا خطب بكى وإذا مات أحد الصحابة بكى وإذا صلى بكى وإذا فرح بكى وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا ما يبكون بكى أبو بكر رضي الله عنه لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كأنه مودع يقول إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقد ثبت في صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله أن عمر بن الخطاب مات وفي خده خطان أسودان من البكاء وهكذا عثمان وعلي وابن مسعود وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة وهكذا كان ديدن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبمثل ذلك فاقتدوا أيها المؤمنين وبمثل ذلك فاقتدوا أيها المؤمنون قال وزلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع قال العلماء السبب في وصف هذه الموعظة بموعظة المودع إنما نشب من جراء ما كانوا يأنسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم من توديع أصحابه فقد ودع أهل أحد وودع أهل البقيع وجمع أصحابهم ووعظهم ولعل هذه الخطبة من تلك الخطب التي تشعر بوداع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتنا صريحا نص الخطبة المشار إليها من حديث العرباط لكنها لكنه ورد في بعض الروايات أن الموعظة كانت بعد صلاة الصبح فقالوا أوصنا فالوصية هي الحكم والرسائل الجامعة التي كثيرا ما يطلق يطلقها الإنسان حينما يسافر أو حينما آنس بالرحيل فهذا يدل على حرص الصحابة من الاستفادة من رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنهم ما قسطوا وهم, يت... وهم يستفيدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يسألونه فقالوا أوصنا أي نريد منك وصية جامعة فإن رحلت عنا فنتمسك بهذه الوصية وننجو عند الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وفي رواية وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم بتقوى الله هذه وصية رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك كانت وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فالتقوى هو امتثال أوامر الله واجتناب نواحيه والابتعاد عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادة الله وفق شرع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وورد عن طلق بن حبيب أنه قال هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في التقوى هو أن تعمل بالتنزيل أن تعمل بالتنزيل وأن تستعد للرحيل وأن تستعد للرحيل وأن تقتنع بالقليل وأن تقتنع بالقليل هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في التقوى وقد ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه حين سأله عمر بن الخطاب عن التقوى فقال أرأيتك لو كنت في أرض فيه شك فيه شوك ماذا تصنع قال أحذر وأتقي قال فذاك التقوى ومن ذلك ابو الأتاهية في أبيات جامعة له فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى وهكذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى في غير ما حديث فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وقد ذكر الله تبارك وتعالى من ثمرات التقوى في القرآن أنها مجلبة لإصلاح الأمور قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم إذا فمن اتقى الله تصلح أعماله فالله يصلح أعمال من اتقاه يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وهكذا ذكر الله تبارك وتعالى أن من اتقى الله سيحصل له مخرج من كل ضيق وفرج من كل كرب قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا اذا التقوى هو اعظم ما ملكه عبد مسلم ولذلك وصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراته صفيه فوجدها تبكي فسألها, فسألها عن سبب بكائها فقالت يا رسول الله إن حفصة بنت عمر تنعتني بابنة يهودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك والله لابنة نبي وإنك لتحت نبي ثم, ثم التفت إلى حفصة فقال اتق الله يا حفصة وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه سواء كانوا فرادا أو مجتمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة أي اسمعوا لأمرائكم وولاة أموركم وأطيعوهم ما أمروكم بما أمر الله بما أمر به الله ورسوله وقد جاءت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمراء في غير ما حديث ففي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف ينجبر بغيره من الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله من لقي الله ولم يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا فله الجنة أو قال وأطاع وسمع وأطاع فله الجنة أو قال دخل الجنة وثبت في المسند والترمذي بسند صحيح عن أم حسين ال الأحمسية رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يقول يا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وثبت من حديث أنس كما في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف فهذه غاية الدناءة أن يكون الذي يملك القرشية هو عبد حبشي مجدع الأطراف لكن مع ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمراء لأن بهم تصلح أمور الدنيا والآخرة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله لن يستقيم أمر المؤمنين لن يستقيم أمر الدنيا والآخرة إلا بالأمير برا كان أم فاجرا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 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على أثره أثره اقتفى وبعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بطاعة أولي الأمر إذا أمروا بما أمر به الله ورسوله فإن أمروا بما خالف أمر الله ورسوله فلا طاعة لنا فيهم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأمرون بأمرك فما تأمرنا في أمرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمن, لمن, لمن لم يطع الله وهكذا ستأتي بقية آه، سيأتي بقية الشرع في ترجمة الخطبة إن شاء الله ينقوى آه، كما ريد مكفار أساتن بيقباتا منا مغنى أكن حديث معاذ آه، حديث إرباب بن سارية ألا تاري داء غريش وند النبي صلى الله عليه وسلم ما يوأذن وأذن ديش جدكي حريتا صحبيتك يتفوكا a cikin hikimomin da muke tasowa a cikin hadisin da hukunce-hukunce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu wa'azi wanda har zukatansu suka raurawa muka ce dama haka wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haiki baya yi musu da wasa in yana wa'azi domin in ya tsaya akan mimbari yakan yi kamar ya tara runduna ne yana musu kashedin cewa in suka yi sake to za a shigo musu ta waje kaza da safe ko da yamma don haka dole ne hudubar ta jijjiga su shi yasa yana ɗaya daga cikin wato sifofi na cancantar jagoranci da limanci da shugabantar mutane ya zama mutum yana da ƙarfin zuciya kuma yana da fasahar iya isar da zance domin da yawa wani lokacin kalma takan yi tasiri a jikin mutum fiye da yadda takobi take masa tasiri shi ba a yaban mutum ya zanto ba shi da murya idan dai ya zanto yana maukafi na jagoranci da kuma limanci ana so lallai mutum ya zanto in yayi tsawa to na ƙarshe ma zai zuba na farko ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana da sauki a al'amuran yau da kullum amma in aka zo batun wa'azi da jagoranci annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin ta sauki domin in ya ɓata ransa kowa sai ya tsorata lokacin da aka zo aka ce aka saka Usama bin Zaid Usama bin Zaid akan cewa ya nemi manzo Allah sallallahu alaihi ya sa baki akan al'amarin wata da ta yi sata ka a yanke mata hannu za Allah sama ya sa a tara mutane ya fusata gaba ɗaya yanayin sa ya canja jijiyoyin wayansa suka tashi idan sa ya canja ya ce ceto kuke so ku yi kusa hannu da baki akan haƙƙin Allah ce to abin da ya halakar da mutanen da ke gaban ku kenan idan mutumin idan mutum mai daraja Yayi yi abin da za a yanke masa hukunci na haddi sai su suturta shi amma idan wulaƙantaccen mutum wanda ba a bakin komai yake ba ya yi shi kuma sai a yi masa haddi wannan na ɗaya daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama da za mu tsinta a cikin wannan hadisin sannan abu na biyu kuma su kansu sahabban ya kamata ka yaba musu ka jinjina musu sun yi abu irin na muminai domin wanda zuciyarsa ta ƙeƙashe duk wa'azin da za ka yi masa ba zai ji ba sawa'un alayka aw astahum am lam takum min alwa'izin sannan a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko kai musu wa'azi kai musu da'awa ko kai shiru su ba ruwansu in ma za ka yi ka gama a wajen za su yi su bar abin wannan alama ce ta rashin imani domin duk wanda haka ce ɗabi'arsa to kuma da ƙarshe Allah zai jarrabe shi da rashin Jamuwa da fitintunu kuma da wahala fitina ta zo ba ta tafi da shi ba domin kaswatul qalb fitina ce da jaraba da Allah yake jifan wanda yake wulakantacce a idansa to amma duk lokacin da za a yi maka wa'azi ka ji jikinka ya amsa har ma ka ji a take a wajen kana so ka canja to da za ka mutu a wannan lokacin ana maka kyakkyawan fata Allah zai mu'amalance ka da wannan niyyar taka in dai ba munafunci ka shirya ba to kaga sahabbai da ma haka suke Allah ya yi tayaban mutane masu kuka a cikin alkur'ani kuma abin da ke haska mana rashin kuka ma alama ce ta arna domin shi yasa Allah yake musu kashe da yace falyadhaku falyadhaku qalilan su yi dariya duk dai dariyar da mutum zai yi isan aka tara rayuwarsa a garabin ta duk dariya ba duk inda dai zai dariyar ba ta da yawa amma in ya koma ga Allah kuma zai yi kuka mai yawa haka Allah ya ce arna wa idza maghubihim in suka wuce mu'minai ya ta gama suna sai su dinga su, suna faɗa musu maganganu marasa daɗi wa idan qalabu ila alihim idan sun koma gida kuma cikin iyalansu in qalabu fatihina sai ka ji an gama wa'azin an gama kowa amma sun kowa suna ta dariya suna ta shewa ana cewa wani saka makka kaza wani su wani nan wasu masu tsoron Allah ai ta kalkalewa da dariya in qalabu fatihin ana cin kayan daɗi da kayan marmari ba a damu da lahira ba وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا انقلبوا فكهين وإذا رأوهم إن سكا هنقوموا يقالوا إن هؤلاء لضالون يتعنن أي جداداواني شاشاشيني بس سيد أكي تن دنيا با جيبا shi can da kuɗinsa amma kawai izo i dinga sa su a wata harka Allah ko an gaya masa jiba shi nan da lokacinsa da samartakarsa amma ya tattare rayuwarsa a masallaci sai ka aka ake jibinan su wani nan malamai sun wani tsaye da gemu sai rawani sai kaza haka suke inna haula ila bahallun Allah ce ba usulu alaihim hasibi ai ba turo ku akai ku kula da su ba ballantana har ku dinga musu wannan izgilancin da wulakanci to sai Allah ya ce akwai ranar kin dillanci shine ran da aka koma gare shi fal yawmal ladina amanu a ranar su kuma mu'minan da suke kuka a nan duniya min al kuffar yadhakun su za su rama dariyar da kafare suke musu amma sai a lahira domin shi mumini a duniya a tsorace yake domin in an shiga aljanna aka wayi gari za a dinga tambayar juna wai ne muka yi ne Allah ya mana wannan shatar ta arziki sai sai inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ai a duniya a tsorace miki saboda da an yi wa'azi sai kaga kamar da kai ake sai kaga duk abubuwan da aka faɗa kamar irin zuwa akai akai nazarin rayuwarka aka masa sala sala ake gargadin ka sai kana tsoron koma kan laifinka ko da wani zai koma in yana da imani sai kaga yana lissafawa yana jin tsoron Allah yana taka tsantsan to wannan shi ita ce ɗabi'ar mumini kuma yawanci ayoyin da suka zo da maganar kuka dan tsoron Allah za ga 'yan makka ne tun kafin a saukar da sallah kafin a saukar da azumi galibi aka fara magana akan kuka Allah ya ce afa min hadha hadisi ta'jabu yanzu da wannan wannan alqur'anin ne kuke ta wani mamaki wa tadhakuna kuke dariya wala Bukuna ba za ku yi kuka ba wa antum samiduna kuna can kuna holewa kuna kiɗa kiɗan ku kuna wargi kaga an zargi arna a anan ma amma duk inda aka tashi yaban muminai Allah zai idza zikira Allah wajlat qulubuhum sune waɗanda idan aka ambaci Allah zuciyar sai ta dinga rawa saboda tsoro was-sabirina ala ma asabahum ko kuma allazi ya zikira Allahu wajadat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana in an karanta musu ayoyin Allah sai su ƙara imani to haka rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take in yayi farin ciki sai ya kuka saboda kullum dai kukan ake so ya fi yawa ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim abdullahi ibn mas'ud yace manzon Allah ya kira ni yace ya ibn mas'ud iqra alayya alquran karanta min alqur'ani yace a aqra'u alayka wa alayka unzil kai fa aka saukar wa sai in karanta maka yace uridu an asma'ahu min ghairi so nake yau in ji wani yana karantawa sai karantawa manzo Allah sama suratul nisa'i har sai da yazo fadin Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida Yau يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكلمون الله ولا يكلمون الله حديثا ولا يكلمون الله حديثا kawai Manzala ta sai yace hasbuka tsaya anan yace ina kallon idan manzala Allah sai naga yana zub da hawaye fa idza aina rasulullahi sallallahu alaihi tazrifan sai naga yana kuka dan haka da zarar an yi wani abu na jin daɗi sai kaga manzon Allah sama yayi kuka idan rana ta yi kusufi yayi kuka in wata ya kiffe yayi kuka idan wani abu ya samu sahabbansa yayi kuka in wani ya mutu a cikin sahabbansa yayi kuka sallallahu alaihi wasallam in yana sallah yayi kuka in yana sallah ana jin a kirjinsa azizun ka azizil mirjal min albuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya tashi ya karanto fadin Allah subhanahu wataala gaba da annabi annabi Isa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk ya karanto fadin Allah akan annabi Musa annabi Musa da yake fada wa mutanansa da annabi Nuhu da yake fada wa mutanen sai ya fashe da kuka ya ubangiji alam ta'idni Allah ka yi min alkawari ka ce ba za ka halakar da al'ummata ba yana ta kuka yana ta kuka sallallahu alaihi wasallam to haka sahabbansa suke sai na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi ya zo ya tsaya a kan mimbarin manzon Allah sallama shekarar farko da ya fara jan mutane idi ya ce a daidai wannan wajen a irin wannan ranar manzon Allah ya tsaya a irin wannan wajen sai ya fashe da kuka ya kasa karasa kudu ba haka na na aisha da aka ce sai na abubakar ya ja mutane sallah ta ce baya iya rike hawayensa mutum ne mai yawan kuka sai na umar ya rasu a kuncinsa akwai tabo bi manya saboda yawan kuka ubay ibn ka'ab abul munzir Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi ya ce masa inna Allah ni an aka suratul bayyina Allah ya aiko ni in karanta maka suratul bayyina لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفشين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هل إذوا قرشي Mu'azu ya ce wai Allah ne ya ce maka ka karanta mu wa qad dhukirtu inda Allah ni ma Allah ya faɗi sunana yace ifa baka ubayy sai ya fashe da kuka aka ce masa wahal farihta bi zalik shin kuwa kai farin ciki yace kai fala ya ba zan yi farin ciki ba bayan Allah ya subhanahu wa ta'ala yana sa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa zalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un Allah ya ce in Allah ya sauka muku da wata falala da rahamarsa don wannan kaɗai ku yi farin ciki to shi farin cikin nasa sai ya zubar da hawaye ba irin yadda ake celebration irin na 'yan bal ba in suka yi farin ciki a yi ta rawa ana karya kugu ana yin abu kamar na 'yan daudu ko ana faduwa ƙasa ana tashi ko ana yin guduma ana yin alkafira ko menene da sauransu wannan arna ne suke amma shi musulmi in ya farin ciki ko ya kabbara na na aisha da aka zo aka aka gaya mata cewa Allah ya tsarkake ta ga biran sharrin da aka yi masa me ta yi ta tashi ta yi rawa ba rawa ta yi ba kuka ma suke yi yawanci in farin cikin abin farin ciki ya same su ka'ab ibnu malik lokacin da aka saukar da bara'a su a cikin suratul tauba wa ala thalathati alladhina khulifu hatta ya baqat alaihim al-ardu bima rahabat wa baqat alaihim anfusuhum kuka ya fashe da shi saboda farin ciki haka suke yi Dan Allah maka shi kansa kukan ibada ne kukan shi kansa ibada ne to wannan yana ƙara mana wato a cikin zuciyar muna ƙara fahimtar daraja da matsayin sahabbai to zarafat min uyud sai suka ce ya rasulullahi ausina ko ka annaha mau'izatu muwaddi wannan wa'azin ban kwana take da mu domin sun saba a 'yan kwanakin nan tun daga dawowar manzon Allah daga hajji kusan duk abin da yake alama ce ta cewa ban kwana yake kai ya ma wasu daga cikin sahabbai sun tafi Uhud yayi sallah a yi musu sallah ya musu addu'a ya ce to zan riga ku ya gaya wa sahabbansa yace inni farkukum alal al zan maza maza in fara riga ku zuwa inda tafkin alkausara yake kuma za ku biyo bayana ya shiga je sallama ga mutanen baki ya ce wa inna insha Allahu bikum lahiqum mu ma mun kusan zuwa su sai suka fahimci dai ban kwana yake ana nan sai ce a tara musu sahabbai sai musu bayani to jikinsu yayi sanyi saboda tsananin kwaɗayin samun addini shi yasa wallahi duk wanda yace zai bauta wa Allah da wani abu da sahabbai ba su sani ba yayi asara ba fata sake duk motsi sai sun tambaye suka ce ausina yi mana wasiya dan in kai mana mu riƙe wannan wasiya kan ma wani ya zo ice ai to ga wani abu kuma daban annabi yayi wasiya in kuma kace ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗi abun ba sai daga baya aka zo da abun to abinda kake nufi kenan a lokacin manzon Allah ya manta bai tuno ba ko kuma shi ma ba a sanar da shi ba sai ce to usikum bi taqwallah wasiya shine hikimomi da kuma sakonni da mutum yake bayarwa in zai tafiya ko in ya ji alamar ya kusa mutuwa sai ce to na miki wasiya da ku kiyaye dokokin Allah taqwa al'amarin ta yana da faɗi ɗan uwa mun taɓa yin kuɗi ba akan taqwa zaman kanta to abinda amma a takaice ake nufi da takawa shine yin abin da Allah ya ce a yi gwargwado da barin abin da Allah ya ce a yi kaso kan wannan shine takawa da abin da Allah ya ce da abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce talq ibn habib ya ce shine ka yi wa Allah da'a amma ba da ka ba a bisa hasken wahayi dukkan abu ko me shi in ba wahayi bane haramun ne yi shi sannan kuma ya zan kayi ne don neman lada a wajen Allah kaka ce kayi ne kawai don dai kawai ana yi wannan kayi a banza sannan ka kyale ya saba wa Allah amma shi ma ba da ka ba bisa haske na wahayi kana tsoron je ka aikata Allah ya kama wannan ita ce taqwa sai na Ali yake cewa abin da ake nufi da taqwa shine wato mutum alkhawfu min aljalil mutum ya ji tsoron Allah da Allah ba abun ai wasa da shi bane wai Allah nafsa wal amal bit tanzil sannan kuma abin da yazo a cikin wahayi na Qur'ani da sunna kai kokari kai aiki da shi sa'annan war riba bil qalil dan abin da Allah ya baka kakka dinga kokarin sai ka tara sama da haka kai dai ka je ka nema yadda kowa yake nema amma kakkai bakin ciki dan baka samu sama da yadda kake da shi ba wal istidad li yawmir rahil kuma ka dinga shirin rana alkiyama kana shirin gina gidanka da gyara shi in a gine yake da kyautata makwancinka in lokacin sauro ne za ka sa a tesa maganin sauro a gyara amma so nawa kai ƙoƙarin gyara kabarinka kaban ma dai mutum yana tunanin ban da shi a kwanciyar kabari ko kuma dai in ya zo kwanciya kabarin ma dai duk abin da zai faru ya faru amma kaga a duniya duk abin da yake da muhimmanci a wajenka lokaci kake bashi kai kai masa tanadi ka gyara shi to haka ya kamata a ce abincin da za ka ci yau wanda sai an ɗauka an wanke an gyara an dafa inda zafi ma sai ka bari ya huce to ya kamata kuma ka yi tunanin ya za a ka ci gaba da cin abincin har a lahira domin wanda ka ci a yanzu ba zai taɓa amfana ka a lahira ba iyakacinsa ka kasa yadda shi ya gama yawo ka gina jikin naka ma a ce kiba ta yi maka yawa sai ka je ka rage a hana ka cin nama a hana ka cin maiƙo a hana ka shan abu mai siga kana ji kana gani duk kayan daɗin nan a ce ban banda kai a ciki kaga mutum gaba ɗaya rayuwar ta ya rasa ma ya zai yi kuma a daidai lokacin ne in Allah ya so wato mutum ya taɗe sai Allah ya toshe masa ƙwaƙwalwa sai ya rasa me zai yi ma da abin da ya tara ga nan da yawa kaga mutum ya yi siyasa ya tara kuɗi ya tara kuɗi mafi yawan kuɗin na haram ne kuma ya dawo rashin lafiya ta kama shi ya zama abin tausayi iyalansa ma wallahi abin da suka fi fata shine Allah ya kashe shi kowa ya samu kasansa kuma wallahi ba wanda yake da lada don wai iyalinsa sun ci gado in sun yi aikin alheri ladan nasu ne sai dai in ka gina su akan abin da ka bar musu su yi aikin alheri da shi to wannan Allah zai kalli ka kuma ya sa ka a sahun wa'anda suka koyar da aikin alheri amma ba wai akan dukiyar fi haddi ha ba in ku haka ne to ka shirya an sun yi aikin sharri sai ya biyo ka har a cikin kabarinka ko ya suka ɗau kuɗin suka bawa matan banza ko suka ɗauka suka sai abin banza to kuma sai ka shirya kai ma sai abin ya biyo ka amma in kai ka gina su ka ɗora su akan cewa to ga yadda ya kamata a yi da dukiya ka ɗora su ka nuna musu tun da rayuwarka ka gwada musu cewa wataƙila dukiyar nan Allah ya ba mu ne saboda mu taimaka wataƙila ba don rayuwar wa'yancan ba da ba za a ba mu ba mu nemi masu buƙatar taimako mu taimaka musu mu alkinta dukiyar kanmu mu banzatar da ita ni abin da ya kamata to in suka dora akan wannan Allah zai ci gaba da baka lada amma ka tara ka tara ka mutu kuma dole baka isa ka ce banda wani da wani ba duk iskancin su in dai addinin ku daya sai sun ci gado to dan haka kai shirin komawa zuwa ga Allah me kai yau dan ya taimake ka a kabari dan ya taimake ka tashi a gaban Allah to shine al-istidadu li yawmir rahim abinda manzo Allah yake nufi kenan ku ji tsoron Allah Allah ya yi wasiya da takawa a wurare da yawa a cikin alkur'ani a ciki Allah ya nuna mana cewa duk wanda yake da takawa ko yaya ba sai wata takawa shine rashin aikata laifi ba baka isa ka ce ka aikata laifi ba amma dai ka kiyaye Allah akwai wanda zai aikata laifin ya zo ya koma zuwa ga Allah ya damu to irin wannan ma in Allah ya gaya ma sai ya ɗaukaka daraja su fiye da lokacin da ba su aikata laifin ba in ba sirki wannan hanya ce ta saba wa Allah subhanahu wataala to sai manzo Allah kuma sai ubangiji ya ce ku ji tsoron Allah in kun haka yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum a can suratul talaq kuma Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita da haka mai tsoron Allah ba zai taba yin dana sani ba ba zai taba shiga uku ba duk inda ka shiga sai Allah ya baka mafita kuma Allah ya azabta ka ta inda ba baka zato duniya da lahira wasam'i wa ta'a kuma ku ji abin da ake gaya muku abin da shugabannin ku suke gaya muku kuma ku yi musu da'a to yi wa shugabanni da'a abu ne da yawa jaba tilas ne ba wai sai sun kyautata maka ba sawa'un sun kyautata maka ko sun muna na maka shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yace ku yi da'a ku yi biyayya wa in ta'ammara alaikum abdun habashi ƙarshen wulaƙanta kenan shine ba ƙuraishe wanda ba ƙuraishe ɗan gidan nan yana ga ɗan wannan gidan bai isa ya ja shi ba amma ƙarshe a kawo bawa baƙi ɗan habasha kenan a ce shine shugaba ka dai san ba a san ransu ba to maza ce ko haka ne ku haƙura dole ka haƙura kawai sawa'un yayi abin da kake so bai abin da kake so ba a wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yake cikin hadisin ummu husayn al-ahmusiyya yana cikin musnad al-imam ahmad tace naji hudubar da manzon Allah ya hudubar hajjin bankwana. kwana a cikin naji yana cewa ya ayyuhan nasu taqullah ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah wasma'u wa ati'u kuma ku tsaya in shugabanni suna gaya muku magana ku ji me suka ce kakka je kai nisa da su ka kafa hujja da cewa baka ji ba duk inda ka san zaka ji maganar shugabanka ka je ka ji wa ati'u kuma ku yi wa shugaban a'a isma'u wa ati'u sai ta ce ta ce sai manzo Allah ya ce ko da fa shugaban nan bawa ne baki dan habasha ka anna ra'sahu zabiba wanda kansa yadda ka san saboda cibir cibir kamar irin yan kananan ƴaƴan inabi din nan busassu ga su baƙaƙe marasa kyau kuma ga su wani ɗan cibir cibir kamar kudaje to ko da irin wannan mutumin ne shugaban ku ku ji shi ku bi haka manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira ke cikin musnad Imam Ahmad manzo Allah kuma yake cewa a duk wanda ya gamu da Allah da ya shirka ba da ya hada bautar Allah da wani ba sa'annan kuma yana da kuɗi ya cire zakka ya bayar tsayyibatun biha nafsu zuciyarsa cikin sauƙi ba tare da yana ganin kamar an cuce shi ba wanda ma ya ba shawara yaje yana cewa ya cuce shi a'a da kansa ya ware ya fitar da haƙƙin Allah kuma yana fatan Allah ya ba shi ladan wannan haƙƙin da ya fitar ya ce sannan kuma ya sa ya kasa kunne ya ji abin da shugabanninsa suke faɗa mai kuma ya musu ɗa'a to ranar alƙiyama zai shiga aljanna haka ya tabbata a cikin hadisin Anas dan Malik wanda ke cikin sayyid Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa na hore ku da ku saurara ku ji shugabannin ku ku yi musu biyayya ko da wannan shugaban naku baki ne dan habasha mujadda'ul atraf wanda gaɓoɓinsa a yayyance suke hancinsa a tamushe yake irin ƙasƙantaccen mutum haka zalika ya zo a cikin hadisin abu zar al-ghifari yace ausani khalili sallallahu alaihi wasallam ce masoyina ba daɗi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi min wasiya da in saurara in ji abin da shugabana yake cewa kuma in masa biyayya to ɗan uwa wannan batun abdul habashi malamai suka ce wannan kwatance ne da misali amma ba zai yiwu a samu abdul habashi yana mulkar ƙuraishawa ba saboda ya tabbata a cikin hadisi abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'amari ba zai gushe ba a hannun ƙuraishawa muddin a duniya za a samu ragowar mutum biyu ma'ana duk inda aka haɗu to ba ƙuraishe ya zama shine a sama kuma wannan batun cewa abdul habashi kwatankwacinsa kamar kwatankwacin hadisin da ke cikin musnadul imami ahmad ne da musnadul bazza da isnadin da yake hasanun insha Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wanda duk ya gina wa Allah ɗaki masallaci kenan ko da kwatankwacin gidan dirwa ne ko tsatsewala to akwai masallaci ne daidai gidan tsatsewala ana ba da misali ne inda a ce ma za a iya samun masallaci ɗan in irin wannan to in kai Allah zai baka aljanna zai gina maka gida a aljanna to kamar haka ne ana so a gwada maka cewa lallai shugaba yana da haƙƙin a yi masa ɗa'a amma bisa sharai idan bai ɗora ku akan yi wa Allah tawaye ba duk wanda ya dora ku akan yi wa Allah tawaye to wannan makomarsa shine a yi masa tawaye ko da wannan zai sa mutum ya rasa ransa wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa ya tabbata a cikin hadisin mu'az an jabal Allah ya kare da a gare shi yake cewa ya rasulullahi yanzu misali idan ya zanto to muna da shugaban sai kuma shugaban la yastannu bi sunnatika baya yadda ya bi sunnarka bai yadda ya bi sunnarka ba wala ya amuru bi amrika kuma bai yadda ya dauki umarninka ba to fa ma ta'muruna fi amrihi me za ka umarce mu da shi idan ya ba mu umarni kuma umarnin nan ya saba maka ya saba dokokin ka manzo Allah ce to ba babu biyayya ga wanda ya saba wa Allah duk wanda bai ba Allah ba za a yi masa biyayya ba sai na aliyu Allah ya kare da a gare shi yake ƙara fassara mana wannan yace su shugabanni da su ne maslahar mutane take tabbata kuma al'amarin musulmai ba zai taɓa yiwa ba sai da shugaba ko da shugaban nan kwaɗan iska ne mara biyayya ko kuma wanda yake ne wa Allah biyayya sanan ɗaya daga cikin sahabbai Allah ya ƙara yadda a gare su a tabi'ai Hassan al-Basri yace wato su mu su ne jingin shikin mu ko da masu biyayya ne ko marasa yi wa Allah biyayya idan marasa yi wa Allah ɗa'a ne to taimakon da za mu samu shi ne za mu jure a kan cutar da mu da suke mu samu lada a wajen Allah yake cewa shugabanninmu suna jagorantar mu a abubuwa biyar su ne a juma'ar mu su ne a kan sallar jam'inmu, su ne a kan al'amuran abin da ya shafi idin mu to kaga an shigo da malaman addini su ma su ma shugabanni ne suna da haƙƙin a kasa kunne a saurare su su ne kuma suke turawa a tsare mana bododinmu suhur boda don kada a bari a shigo a cutar da mu sannan kuma su ne suke tsayawa a tsaye da haddi da Allah subhanahu wata'ala ya umarni sannan yake cewa biyayyar da yake cewa abinda Allah yake gyarawa cikin al'umma da shugabanni ya fi abin da shugabannin suke batawa don an na maka cewa fanɗarewar shugaba wannan nasiha yake bukata lalle a tsora shi akan tafarki a samu inda za su zauna a kusa da shi amma baya halatta kowane mutum ya tashi ya fito ya daga tutar yi wa shugaba bore dukka wanda ya daga tutar yi wa shugaba bore to karshe za ka ga karshen sa sai shi kansa ya zo ya yi da na sani in ba haka ba sai ya gadar da tunanin ga waɗanda za su zo su yi da na sanin ba ba idan kuma shugaba ya kauce wa tafarki to abin da ake so kai dai ka lazinci wa Allah da'a inda yadda za ku ku gyara wannan batancin ku gyara shugaban ya dawo ya ba Allah wannan shine abin da ya fi dacewa in ba haka ba to ku yi kokari ku tsira da addinin ku da waɗanda kuke tare da su wajen yi musu nasiha akan cewa a zauna lafiya addinin musulunci ba addini na bore ba baya halatta mutum ya ɗaga tuta ta yaƙi akan cin kansa ba tare da jagora na musulunci ba shi kuma jagora na musulunci yakan bi ka'idojin da shari'a ta shimfiɗa ne wajen tabbatar da yaƙi akan shugabannin da suka saba wa Allah ‘yan uwa babu lokacin da za mu ta magana amma kuma abubuwan magana suna nan da yawa za mu dakatar da sharhin hadisin insha Allah sai Allah ya sake haɗa mu a hudu ba ta gaba amma kafin nan akwai ‘yar faɗakarwa muhimmiya akan halin da ‘yan uwanmu suke ciki a yau a Siriya musamman a garin Halab da ake cewa Aleppo shi'ar da kuke tausayawa a nan ke ganin cewa kamar aran gama da gwamnati da kuma 'yan wata ƙungiya tsagirin 'yan wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin da suke danganta kansu zuwa ga shi'a a wannan ƙasa wasu har suna ganin cewa kamar ba a yi musu adalci ba to duk wanda yake ganin haka ya koma ya je ga abin da iyayen gidansu suke yi a Siriya Iran da shi'a ta Lebanon Hezbollah tare da taimakon Rasha yadda suke lugude na bala'in da a tarihin yaƙi ba a taɓa yin irinsa ba sun je sun kewaye ƙasar mutanen da ba su ji ba ba su gani ba da yawa daga cikin mutanen nan civilian ne kwata-kwata ma ba sa cikin aljeshul hur ɗin duk da su aljeshul hur ɗin gaskiyar tana tare da su amma sun kewaye su ana musu lugudan ruwa na bala'i an kusa ƙarar da mutanen garin a satin nan da ya wuce ba zancen ƙaramin yaro ba zancen mace ba zancen tsoho ba zancen mai addini ba zancen masallaci ba zancen asibiti an tsare su yunwa ta kakkashe su an hana musu magani waɗanda suke asibitin ma suna jinya kansu an bi su ana dammara su ana kashe su wanda wannan abu ya tayar da hankalin duniya kafin nan shi wannan azzalumin shugaban nasu ya yi aiki da makamin makami mai guba ya halakar da mutane da yawa kuma ana ta mara masa baya mu kuma yanzu abin da muke ta jira ne muna nan muna sauraron sai kuma turawan yamma sun zo sun kawo taimako ko amerika ko ina ne an murkushe shi wallahi tallahi turawa ba za su taɓa kawo taimakon da zai taimaki musulmi ba abu ɗaya ne zai taimake mu shine na ɗaya idan muka gyara halayen mu ko muka dukufa wajen yin addu'a kuma yanzu ta ɗan manuniya ta nuna yanzu an gane cewa shin yanzu mutanen da suke ta da'awar kwato Filistin har wani dare ne da su daren Kudus da suke yin sa'a so nawa kuka taɓa jin sun kai wa Isra'ila hari wanda Isra'ila su suke kakkashe 'yan Filistin lokacin da aka yi harbu Tamud yakin da aka yi tsakanin shi'a na hezbollah da kuma isra'ila ko tsakanin labaran da isra'ila a 2000 nawa ne 6 ne ko 8 ƙarshe da aka gama ittifaqiyar din da aka yi da aka yi shugabannin hezbollah din tambaya cewa to yanzu batun za a sasanta da isra'ila za a zo a zauna lafiya to kuma batun falastin batun daga sha yanzu ba su saki falastin batun da su duk magana za su ce akan falastin ne yace a wannan matsala ce da kowace ƙasa ta kiyaye iya haƙƙinta na ƙasa mu dai dai suka mutunta abubuwan da muka tattauna da su a kai to kaga ke yana nufin filastin dai sai wanda zai ci gaba da magana akan filastin sai ya ci gaba da magana akan filastin to dama suna yi ne dan su yaudari mutane su jawo hankalin musulmai gaba ɗaya tunda duka wanda aka ce yau an taɓa Baitul Maqdis an taɓa Masjid Al-Masjid Al-Aqsa to hankalinsa zai tashi zai ji ba daɗi amma wallahi yaudaran mutane suke yi yanzu ga sunan suna ta kakkashe mutane sai kuma in gwamnatin Saudiya ta tara asibatul hazb a alhazm an tafi domin kai ɗauki a a yaman sai kuma a ce ai yanzu saudiya ta abin ake yayi yawa to aka kashe su yanzu duk ba a ga abin da suke ba sai abin da gwamnatin saudiya take tare da cewa magana abin da ya shafi gwamnati matsala ce ta siyasa wanda mu kuma a addinin sa muna kallon matsalan ne minan nahiyar insaniya ta bangaren insaniya da kuma ta bangaren addini can mutane ne musulmai ake kashe su ko da mara goya bayan wana ko babu an cuce su kuma an zalunce su da haka ana shawarta 'yan uwa musulmai da su dage da addu'a yadda za mu roƙi Allah ya yaye mana halin da muke ciki to mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya yaye musu halin da suke ciki musulman ciki a wa'anda aka kashe kuma Allah ya karɓe su a matsayin shahidai wanda suka yi saura kuma da rayukansu Allah ubangiji ya tseratar da rayuwarsu su kuma wanda suke cutar da su Allah Ubangiji ya saukar da fushinsa a kansu Allah kada ya ba wa ko mutum ɗaya daga cikin su ikon tsira Allah Ubangiji ya jarrabe su da mutuwa ta wulakanci Allah duk wanda ya mara musu baya wajen cutar da musulmai ko ina yake a duniya daga kowace ƙasa yake da kowane irin suna ya sa wa kansa Allah in musulmi ne mai shiriwa Allah ya shirye shi idan kuma ba musulmi ne Allah ubangiji ya gaggauta daukar wa musulunci da musulmi fansa a kansa Allah subhanahu wataala halin da musulmi suke ciki na rauni da kaskanci a duniya Allah ubangiji ya yaye mana Allah ubangiji ya Allah ubangiji ya dawo mana da izzar mu da daukakan mu da kamalar mu Allah muna roƙon ka gafarta mana zunubanmu Allah muna roƙon ka gafarta mana zunubanmu Allah ka kyautata tattalin arzikinmu yunwa da ake ciki da tsanani na rayuwa da matsi Allah Ubangiji ya yaye mana Allah Ubangiji ya biya mana bukatunmu Allah ya ɗaukaka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ko'ina a duniya Allah ya rusa bid'a da dukkan wanda yake mara mata baya wanda yake ɗaure mata gindi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون